ana san noma suka maganar akwai noman rani ma a makarfi kwanan nan da za a buɗe. A'a. Allah ya baka nasara. Karimu. Barka da barka da fitowa. Ah. Lafiya Allah shi kara maka lafiya. Allah ya dada ma girma wannan ba Tanimu bane. Shine bane. Shine kake wa mulki karan tsaye kake gaida mai martaba a tsaye saboda tsabar wulakanci da irin raini na shugabanci ba kwa mutunta kutera mai martaba ya kamata a fara fito na fito da talakawa irin wa'annan a samu su duka magana lallahi wa rasuli ai ba ma ba ma maganar kai su a tsaye ko a tsuguna ba eh kai eh Tanimu na'am shin ka manta dokar da aka sa ne duk wani magidanci a garin nan in ya tafi gona kar ya dawo sai bayan magarba daga gonan na dawo yanzu ranka kai dade to ko ma za ka yi to wannan sabgar akwai reni ran kai dade dole a dau mataki akan wannan al'amari wai duk ku daga ba haka ba kai da ni Allah ya baka nasara bari ga maka wani abu abinda duk ba ku gane ba ya kamata ku fahimce shi ku gane kana ji na zaman gida na mata ne maza kwai a daji a gaban saboda haka abin da muka kafa doka a kai ni ba ni so a cikin garin nan a ce shi kenan a waye gari maza suna ta kaiwa kawo suna zuwa gida me me za ka dawo gida ka zo kai nace me za ka dawo gida ka zo kai me amfanin mulkin da muke yi ko abin da muke bukata kurin zagayawa muke mu gani tukuna a gari ina matan suke menene isa me su me ake yi ko da matsaloli ko ba haka ba ko da matsala in akwai inda ake neman a yi karfi sai mu daga to ana duba kalle mu nasara hakin gidan da ne na zon ka musu dan na daddawa ne da ke fani ba nan ba ni ne in zan wuce na ba su gidan na eh sai in shiga gidan naka Dan salile ranka da bari tukunin ƙara ka bayyana masa wani bai bayani tukunin kana ji na tashi zaka ka koma daji ka cigaba da aiki kar ka dawo mana cikin gari sai mare shi dai ni ban naje gonar ma yanzu ba wani abu zan yi dan zaba nake gonar nan wallahi na gaji to barka koma can gonar ka je ka wai abin tambaya Rana ta nemo. Ka yi bacci a gonar mana. Babu shi mangoro. Ga dorawa ga mangoro kai ga mangoro ga gagal. Kai. Ah. Kai kai ka da ka ta cira ta. Ta cira. Ta ci aka ce ma ko rama za ka kallo na. Ba komai. Bikin shugabanci ne. Ina ina ta nemo. Zo nan. Karimu ya ka. Ice ne? Zo nan. Me kake cewa? Girmamawa ce Allah ya baka nasara nace shugabanci ne. ya eh, to wannan kuma haka yake kaji mu ku jira amma dai ranka ya dade mu koma gona mu zauna bambancin mu da bishiyoyi kawai motsi kace wai me kake magana ne ce! Allah ya taimako amin amin a yazo da magana a wannan fa abu sabgan nan akwai reni a cikin ka wallahi a cikin ka to wai kai kai kada kake magana magana me kake da tura cha ne yana da nasaba da kadan leke leke da kake zuwa kake kake magana a bakin hanya saman zan hau in dinga fade wai sai masa baka da hankali ha baran kai da wannan abin kana rufan mu da yawa baka da hankali ba wallahi duk ran da ka rasa mu a jikinka eh. wallahi sai sun fiye da ka kokara a eh. fiye ka shiga gaban ka wallahi ah, fi alquran fiye da shiga gaban ka a fiye ka ai mu nan da ka gan in ba eh. dan mu ba eh da magariba za a samu ne sa itace fiyade ka wallahi fa ita alquran to to a a gurum Allah ya baka yawa rai abinda nake so ku gane abinda gidan wancan baduko eh baduko fiyade ka da Allah ya lamarin ya tashi wai ka san ka san ko matar baduko nan wallahi abin da nake gaya ma kenan ya sare ya ɗauke itacen ya kai gidansa kuma an yi magana ya ce babu wanda isa duk garin nan to wannan ba laifin komai laifin ɗalami laifin sa ne ne baka yi ɗalami don ka daɗe sabgan nan fa wannan sare itacen da kake ganin cikin dare ya zo yi kaga ko ni ba aljini bane da za a ce dare in yawo da rana in yawo da dan lami da yayi da daddare ai na ce da kai dama sanar da shi tukunna kai ba san da shi ba na sanar da shi haba kawai dai akwai dare ni dai cikin wannan tafiya da ake ah. eh hukunci ne na ah, zuwa tsaya kai sale da wacce kuma wace ce wacce ba yamma da gato mata mata ah, makiri ce ba ba gane ta bane eh. makiri zo nan san ta zo nan ja'ira zo nan ana ganin mai martaba a tsaye maimakon a zo a kwashi tabarakin manya a yi gaisuwa kuma shi kenan sai ki zo ki rusa kiya na kwanan ku lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah to ke to ni abin da ya bin mamaki eh. makeri shi ke ma wato ke mai daki makeri ce eh, mahara masa wato shi makeri makeri ya mahara masa mai daki sace ma daki sace haka ne kina ji to amma ke ya aka yi kina gari gari kamar wannan mai yalwa wanda yake yake tattare da kyawawan mata irin ku kuma a ce ana zuwa fada ana neman taimako ke baki zuwa garin yaya mijin na ne baya bari in fito ai buzu wannan faka ce da shi ranka dade ba zai taba yadda ta sharo man demokuraɗiyya ba akwai tsari na ce ya kai mu tsari in ya sa mace a gida tsari mutumin da mutumin da mai martaba yake bacewa ya dawo saboda Allah magariba isha duk ba Saudiya yake yi kuma muna nan tare da shi ina kike haba kina ji na hmm? kina ji na daga yanzu ko shela kika ji ana yi a gari mm. in kika ji ana shela a gari aka ce a zo an kawo taki ko za a ba matan mata na gari taimako duk wata nabi ya taso mm. to ki fito ki ciwo fada na baki izini shi shi shi makerin ba ga kashi yake ba da ke da shi duka kawai ki fito banda hmm? abunta ah. da kai da kaya ai duk mallakar wuya ne duk wanda yake a garin nan maza da mata mm, Allah ya baka yawan rai ba mm. sai ta ji an busa usur ba mai gari babu lokacin da ya fi buƙatar taimaka wa al'umma mata maji daɗi musamman irin ku idan a ce an yi tabda idan da sallar magariba shi duhu bai gama fita ba bai kuma gama shigowa ba a wannan lokacin in Allah ya taimake ki sai ki yawo mata ki zo gari ya fi sanyin alheri cikin duhu to ya fi sanyin alheri ina zuwa ya fi me ka buga duhu a cikin ne maza mun fa riga mun kafa doka ba suna daji muna gari maza suna daji mata na gari kaga mu ne masu gadin su mu mu ne masu mulki muke kewayawa mm. duk lokacin da ke tashi mun kai kai bari in gaya miki duban nan da kyau <laughs> kin fahimta na taimake ka saboda ka magana mun eh ya miki kallon wayayya ya jama'a ai babu inda aka yi idan zaki gaida mai gari sai kin wani tsakin tambayi mijinki ai kawai da kin ji kawai kin yi nishadin ganin mai gari kai Allah sarki kai Allah sarki wallahi na ji wani abu tausayi ta bani shikenan shikenan za mu saki kini Allah sarki ina salele ko bala wallahi dala kuda haba salele ina nan kai dade wai ni dan Allah in alami wai sare da me yasa ne idan ina harka ta zaka rika tattare kana samu barka idan muna harkokin mu dai wani harkar <laughs> a ina zuwa ina magajin gari hmm? waye magajin gari Allah ta a na kasa gano na a fada eh. ta nake ko abinci a kawo sai na ci ka rage miki haka ne to ba sai ku banda ba tukunin ina magana kuma ba ka fahimce ni ba wannan harkokin da kuke magana na gudanar da mulki a maganar mulki na gudanar da mulki wani mulki nake ka burge ranka hmm. yarinyar nan bare hmm. kabuwa a a a wallahi wallahi mace amana ne makalli na salili ga nan ina kuke ga mu ku zo mi nan haka ina magana ta gaskiya matan nan yanzu mun fahimci nan Allah zami to shikenan ai ga gafiyar kai ne mai akala duk abin da kace haka zami Allah ya dada Allah ya dada zami zo wallahi nan zami tare da kai ba nan nan haka kai haka ta wajen mai gari wallahi dan ban ga mai bane wallahi dan ban ga ina kuke ai ga mu nan mu mu bashi